wace hanya ce wanda in kana kai ka san gudun da kake wurin Allah ka tafi domin zai yi ni da kai mai kasance muna yin gudu din ya kasance kuma ba hanyar muka ɗauka ba ai gudu kowane ɗan adam na gudu ai amma kuma ba kowane dan adam bane da yake gudu zai tafi guri guda wallahi gudu ɗaya ne wanda dan adam in yana yin sa za a tafi za a haɗu a guri guda shine gudun da yake karewa zuwa ga mutuwa shine duk yadda kai ko kai gudun ko kakka gudun sai ka kai gurin kul fa akumul firawu in farartum me min al mauti aw al qatl inji Allah yace wallahi gudu ba zai amfana muku da komai ba in ka ce bari ka gujewa mutuwa ko kuma ka gujewa kisa idan Allah ya rubuta kashe ka za a yi wallahi sai an kashe ka wala kuntum fi buyutikum baraza alladhina kutiba alaihim qatl ila madajihim in a ɗakin ka kake wanda Allah ya rubuta sai an kashe shi wallahi sai an kashe shi kuma da lokacin mutuwa ka ta yi sai ka mutu wannan gudu ba zai amfana da kai ba amma akwai inda kuma gujewa zai amfani mu shine mu gujewa wasu faɗe waɗanda suke neman su jawo mu baya mu tafi zuwa ga inda Allah tabaraka wa ta'ala yake kiran domin Allah ne yake kiran abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake kiran mu shine mu taho zuwa gare shi da ni da kai mu taho zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ne yake kiran shaidan ma can yana kiran cikin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi faɗa na mana yana ce rumu ya ja mana layi ma ya ja mana sallallahu alaihi wasallama ya ja mana layi ya ce gashi nan tafarki ne da yake kaiwa zuwa ga Allah wannan shi muke kira as-sabil karkashin ta kuma ya sanya wasu hanyoyi yan ƙanana ya ce wannan kuma su muke kira as-subul ya ce wa ala kulli sabilin cikin wa'annan ƙananan shaydanun yad'u ilaiha akwai shaydan kira yake zuwa gare ta kuma shaidanin nan ba ɗaya ba ne shaidane ne saboda ita hanyar allah ɗaya ce in ka tafi ka bi ta totar wa za ka tara za ka tada ubangijin ka ne. waye ubangijin ka shine furin rahim sai ka tadda shi a can to amma a lokacin da kake kokarin ka gudu zuwa can gurin kuma akwai ƙananan hanyoyi waɗanda suke ɗamfare da shaidanu kuma su shaɗannin nan suna kiran ɗan adam ne zuwa ga halakarsa suna kiranka zuwa ga halaka da abin da kake sha'awarsa a rayuwarka